wannan shi muke kira da emergency yanzu yanzu kina neman biyan bukata ne kina samun bushewar gaba mijinki in yana saduwa yana jin zafi ko kuma ke kina jin zafi saboda bushewar da ta same ki kuma ke Allah bai baki damar a maganar da muke na shan maganin sanyi ba ba kya yi ko ko kina ma shan maganin sanyin amma kina yawan samun wannan matsala ta bushewa ta jin zafi wajen saduwa wata tana ana saduwa ita kamar ana barbada mata barkono wata kuma sai an gama saduwar ta ji kamar an sa mata wani abu a ciki saboda raɗaɗi saboda zafi bushewa shi miji ya ji zafi ke ma ki ji zafi to wannan haɗin shi muke kira emergency yanzu yanzu kina haɗa shi insha Allahu rabbi zaki ga gaban ki? ya ciko da ni'ima kuma in Allah ya yarda in kika ci gaba da yin shi abin zai kama jikinki ko da kin san kina da sanyin mara in kika yi wannan in Allah ya yarda zai kama jikinki wasalatu salamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah masu kalmar da sauraron mu muna muku barka da warhaka barka da sake saduwa da mu a cikin shirye-shiryen mu na Tilawa Online TV shiri ne wanda yake kawo muku abubuwa da suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunan mu ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntube mu daga karfe goma na safe zuwa karfe shida na yamma alhamdulillahi mutanen Nijar kamar yadda na sanar muna nan shigowa cikin ƙasar Nijar a wannan wata da muke ciki na Julai insha sha 18 ko 19 ko 20 ga wata in Allah da zamu shigo zamu zo ofis ɗinmu wanda yake nan ya mai alazare daidai gidan Alhaji Kyauta kuma lambobin da muke sawa ga yanan garin Najeriya garin Nijar sai mun ji ku kamar yadda na faɗa a shimfiɗa shine matsala ta bushewa bushewa wanda takan kawo matsala sosai da kuma saɓani a wajen ma'aurata wanda ku kun san haka wannan matsala ba ƙaramin matsala ba ce wadda har aure take raba shi yasa kar ku zarge mu kar kuma ku da ku ga mun damu saboda mu su kullum zo muke shi yasa muke hada aure to shi yasa muna son ne auren yayi danko kuma auren ya samu karbuwa wannan bakar abu da ake sa mana mu hausa fulani mun cika sakin aure mun cika mu goge wannan abun mu dawo kamar sauran mutane mu zauna da hakuri to shi yasa muke so mu rika gyara gidan duk da take da wannan matsalar ga abubuwan da za ta hada wanda zai kauda mata wannan matsala ta bushewa abubuwa ne za a hada kamar haka na farko za ki samu nono ko madara ko yogurt nono mai kyau mara tsami madara mai kyau ta ruwa ko yogurt mara tsami abin da yasa na faɗe su guda uku duk wanda kika ɗauka a nan zai yi duk wanda kika ɗauka a nan zai yi abu na farko kenan abu na biyu za ki samu lemun zaki lemun zaki wanda ake yankawa ake sha za ki samu ƙwara biyu manya uku biyu kenan abu na uku za ki samu kanumfari fari kaɗan haka kamar rabin ƙaramin cokali uku kenan na hudu za ki samu dabino za ki samu dabino dabinon nan za ki iya ɗaukar duk wanda kike so amma ban da ɗanye ko dai busasshe ko nunanne mai zaƙi wannan kenan na hudu ita ce zuma na hudu ita ce zuma to ya za ki haɗa kuma ya za ki amfani da shi na farko dai wannan kanumfari da nace a samu za a ɗan samu ruwa kaɗan kamar cikin cokali uku sai a jika shi a bar shi a gefe a bar shi a gefe shi kuma lemun zaƙin nan za a ɓare shi a matsa ruwan ruwan kawai ake so ki matsi ruwan za matsi ku ji wannan haɗin da kyau wallahi yana yi sosai sosai ku matsa ruwan in aka matsa ruwan shi kenan sai a ɗauko dabino dabinon nan ki daddaka shi ki daddaka shi ki daddaka shi ya zama kamar gari za ki ɗebo dabino kamar ƙwara hudu ƙwara hudu sai ki daddaka shi ya zama gari sai ki ɗebo shi ki zuba a cikin wancan matsatsen ruwan lemun zaki matsatsen ruwan lemun zaki sai ki zuba a ciki sai ki ɗauko wancan kanunfari da kika jiƙa sai ki matse sai ki cire kanunfarin ruwan da kika jiƙa shi za ki zuba a cikin wannan to sai ki samo madara in ta ruwa ce gwangwani ɗaya ta yi idan nono ne mai kyau rabin kofi ya yi in yogurt ne rabin kofi ya yi sai ki zuba a cikin wannan sai ki juya sai ki ɗauko zuma mai kyau cokali uku babba zuma mai kyau cokali uku babba sai ki zuba ga haɗin da sauƙi abubuwan masu sauƙi ce dai kawai Allah ba ku ikon yi to waɗannan abubuwa su za ki haɗa idan kika haɗa sai ki juya in kika juya zakin kina da fridge sai ki dan sa a fridge dan yi sanyi kaɗan ba da yawa ba in ba ki da fridge kina dan iya sa shi eh, a dan kankara kaɗan ba za ki yi amfani da shi ba sai bayan la'asar irin karfe biyar biyar da rabi zuwa shida to sai ki sha ki jera kwana bakwai kina wannan kullum in dai ba Allah ya sa kina da mugunta a zuciyarki wallahi shi kin kira kin mun addu'a ko biki kira da ba ko ina da ko bana da duk inda ke saki ce kai Allah ya saka mata lawa TV da alkhairi in Allah ya yarda duk yadda kike bushewa kuma na baku wannan ashwara insha Allah duk yanayin matsalar take cikin jikinku wanda take sa ku wannan bushewar dan Allah ki sati ɗaya kwana bakwai kina wannan zaki mamaki insha Allah kuma idan an yi kyauta kar a manta da tilawa TV eh, in mai gida ya bada salala ya bada kyauta eh in ji alert in ji alert domin karfin addu'a kuma in kin ji yayi sanar da kishiyarki maza maza abokiyar zaman ki gaya mata ke ga abin da ake ake gyara gida in dai ahlus sunna ce Allah ya sa mu dace Allah ya sa ki gaya mata